wacce take idan muka wuce ba ta goma sha hudu muka kwana biya kalatin a arabu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا Wallantoro ne lo wadatan kolo asalan na. Wallan na da kulle na muke kulo da kun. Wallan ta ɗe unya wa raso na hula ya lefe kun ne na amalekun shari'a. إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وأنا sai suka dora sai suka mai zaman daji shi aka ce sun na suka ce amun na mai imanin sassana duk gudana mun gaskanta da suka tun ka kullum ka gaya musu nan dole alfahari suka zo da shi sai Allah ya tura ya ce a gaya musu dan dole akwai imanin yanzu da shigo ta zama mutum da ne yanzu da shigo walakin kuro a ka zauna sai ya fice mun musulunta a gada ne kun na zaɓi a mun jawo daga ne wanda shirama a hamu min al-iman wato imani wani abu na ke mantacce amma musulunci wani abu na haɗaɗe ya yi haɗewa su da imani wanda ne kowa tafiye wanda shi ne gaskantawa zuciya a cikakewar samani na ta ɗaukar wani tare da amincewa da kuma natsuwar zuciya gare shi shi ne imani wato tare da amincewa da kuma natsuwar zuciya akwai bambanci tsakanin yau da musulunci wannan ma ya tafi da imani har yanzu musulunci bai shiga cikin shi ba walakin ya tawaka wato har yanzu imanin bai shiga zukatan kowa walakin na wuri tawaka wuri sai ana ana jira imanin ya shigo amma dai ko musulmi na shigo musulunci wa yanzu yi Allah in kuka a ga Allah wa rasulullah da manzo da imani da bai da sun da imani sun kai sauran ayyuka la ilaikum bidun amal da sauran da sun da la ilaikum wato Allah bai rage muku wa bi zalika alifa ai la ilaikum wato Allah bai rage muku ko ni da ku ne gaskiya ayyuka ai min tawadi a dole da aikin ku Allah bai rage muku shi an ko min da aikin ku in abin na inna Allah lalle Allah ya gura da mu'minin mai ya fara da mu'minin ya yi mu'minin ko mai tausayi na gare shi. ya Allah ya gura da muna roƙon ka Allah ta gafarta mana kuma ka tausaya mana ka samu yin ƙarshe mai kyau ka sannan Allah ta zaunar da ita lafiya ya gura da mu'minin inna wal mu'minin

Allah ya ce na dama mai masu gaskiya da imanin da imanin kamata su ne Allah ya bayyana daga baya wato wanda zai ya ce inna da dama wanda an mulmai su ne da suka yi imani da Allah kuma da mutum. Kuma zaka ta fi sannan ba su shakkar imanin ba. bisa abin da ya inganta annabi ya faɗa masu da shakka gare suna gaskanta shi halin ya shakku da imani da su shakka da imani wajen alu amma da mu a musulunci da jihar da dukiyoyin kuma da kawo su fi sabi da lai saboda allah kawai jihadarwar to jihadin da suka yi yau da yau sai daga imanin yana bayyana ƙarfin imanin su wa da makasudi ba da ibadatu abin da almaliya ko alfajiriya wanda yake nuna cewa cewa da mumin wanda ke yin ibada ta dukiya da kuma ibada ta jiki walaisa da jihadu fi sabilillahi ma'asusun da gagawai ma'asusun da gagawai shi wato jihadi ba wai yaki wanta ga kebantacce na ga yaki kawai ba wani ma ya kuma wata a da shi ne abin da ya shiga a duka saboda ka idan an ce jihadi amfani da dukiya mutum ga ayyuka Allah amfani da kanin jikin mutum ga ayyuka Allah wanda ne jihadi saboda ka ba wai sai ɗaukar mutane da su zai aiki da shi ya yi aiki duk wani aiki na addini sun jiha dukkan ka suna da kana ce wasu jihadi wala ya kace waɗanda da amfani da dukkan damar su wajen aikin Allah wala ya kace wa musari'un bi ma'ana waɗanda su ne masu gaskiya da imanin su lamun karu amanna ba wanda sun da ce mun imani da baki walam yujal dawo ba samu kuri ba a wurin su gaira da islamu bin ta banda musulunta da harshe kawai amma ayyuka ba a samun komai da su wannan shi ne mafi yawa abubuwan da tsawon shi ne da baki muna ta magana suna suna suna suna amma da lokacin aiki ya zo kana iya kidan yin ahalar suna ya an ce ya yi kiza a yi kiza a yi kidan yi amma yin dai ga magana na ba ka yi kidan yi sunan yawa ba ne amma yan to ya aiki kana iya da yi ko da ka sallar nabila yanzu kana gane ahalar suna kana gane wanda ba shi ba ko da ka addu'a yanzu kana gane ahalar suna kana gane wanda ba shi ba ga wato wajen aiki ne mai matsala ta Allah ya taimake mu ya kara mana imani da ibada ta

alhalin muna larabi na kwaye mu wannan saurara da kuka zo kuna alfahari da addinin ko kuma musulun da ba a aikata da kowa ba shi yanzu Allah na kuka zo ku wada musulun da ku a tuhalin muna larabi na wato Allah ne kuke ga wannan dan kuke so ku sanarwa wato ku wada mai ku kuna da addini ko ko ku da na Allah kuka zo ku wada ma wani ma ya ce abin da mutu abu alima bi ma'ana shari'a wato ma'ana asu an limuna wato a tashiruna ba ai a tashiruna hudu ma'anta alai yanzu za ku ba shi sanarwa na abin da kuke duk da gare ni kwallo ba amanna da magana da kwallo ba wani abin da ya sai ba sai kun ga wani والله يعلم ما في السماوات الله يسعى عمل في شيء ترى بقر ما والله بكل شيء عليم الله مكتوب لنا بكل يا الله يا رب بكل شيء عليم لأن منك لو كنت منك الله كفارا وما الله كتبت منك أكيد وما الله ما بين الدنيا قوة إلى الله تدور الملاك يمنون عليك يمنون عليك أن أسلموا ولا تمنوا علي إسلامكم بل الله بل الله يمن علي sabanin wani su mimma aslama ba da fita da min wala kuma ne suka musulunta bayan an yake su sun yaka su suna maka gori saboda sun musulunta ba ka aika musu yaki ba ba su yaki ba duk ka gaya musu lazumin a alayhi da salamu kada ku yi min gori ga musulunta masu abin na domin ya sadu wato a cikin abin da ya shiga na abin da nan wai kaddar kabla wato an wato kabla an shi almawda ayi yace abin nan wato a ta munnu abin nan kun za ta munnu alayya mako?" wato yin guri mazgoli na musulunta ko don ko musulunta ba ku yadda kamata ku yi gori ba bari lahu ya munnu alaikum Allah shi ya kamata ya muku gori ana dawo da imani don ya shirya muku imani don wanda yana Allah ya kamata shi muku wadi yan kuntu sadiki ne muku wani ko amana in ma kuna da gaskiya ka ci wanda kuka yi imani in ma da gaskiya na kuna da imani Wa ai Allah na ya kamata shi wadi ba ku ya kamata ku wadi ba kuma Allah shi an da abin da zai faɗa muku ba ku an da abin da za ku yi ba sai shi na ya shayar da ku ya ya sanya su imani dan ya ce wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah ai ba za mu so ka yi imani da sayan Allah ya so to shi da ya so ka yi imani kai shi ya kamata ya muku gori ba ku ya kamata gori ba ba inna Allah إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غير السماوات لله الله يعلم غير السماء بقي ولا أحد kuma ya bati ma duk abin da ya koye cikin sama da abin da ya koye cikin ƙasa babu abin da Allah bai sani wallahu basirun bi ma ta'maluna kuma Allah masani na duk abin da kuke aikatawa ta'maluna bi tayi wa qura bi ya ai la ya nan alaihi shay'un babu abin da ka tsoro ga Allah subhanahu wata'ala katamu bihi asura Allah ya cika wallahu basirun bima ta'malun ya cika sura ciya wa bi da ta'dilu kun ga ciki ne akwai kacewa liman da qalibu amara Allah liman da qalibu Allah ne wanda ke saba ma Allah fi awamiri ga abubuwan da ya umarni wani wani da abubuwan da ya hani yace Allah ba masani na da abin da suke يا الله يا من يعلم غيب السماوات والارض يا الله يا بصير بما نعمل muna roƙonka da daraja wannan sura kuma da ɗaukaka ta da mutuncinta da darajar ta wurin ka Allah ka gabata mana duka kuma Allah ka tsara mana imani ka tsara mana lafiya ka shirya maka shirya biyan maka shirya iyali da duniya ba su daya ka sa musu albarka ka zama da mu lafiya ka kusan da yatina kowace Allah ka zama da mu ya Allah ya mun ala kulli shay'in qadir to ya mun a Najeriya nan ba mu da wata kasa in ba ita ba Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka busar da hijina da tashin hankali da kan muka da kan Najeriya ya Rahman ya Rahim to sai abin nan suratul ka wal Qur'anil Majid ita suratu ga makiya ta sauka maka kiya sittin wa arba'un tana da ayoyi guda abin na arba'in da shidda tushabi wa kalamar khidaba ta yi kama da maganar mai kutuba fi al-mawdu'i da mawdu'in ta da kuma wasu ayoyinta wa mai daga nan kuma wata ruwaya ta mai abin na mai zafi wadda ta nuna annabi yana yawaita karanta wannan sura shi sahih da cikin sahih muslim an ummu sham daga wata mata da aka ce mu ummu sham binti harisa ya harisa ibn al-umar ita wannan mata tana da kokarin zuwa masallacin annabi tana da kokarin sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kana ta ce ita wannan matar kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya karawa manzo Allah ya shi yana karanta wannan sura kullu yawmin juma'a wani ranar juma'a annabi na karanta wannan sura ta ka wal qur'anul majid ala min mujaddid min bai da za ka taba bin na duniya wa mutane gudu ba wato koyo shi annabi na yawan na yawan karanta kuma su maza suna halartar masallaci annabi mata suna halartar masallaci annabi har ta ji wannan abin da wannan kira a da annabi ke yawan cikin kudu ba ita wannan tura ta dawudin na rai tana kira zuwa ga yin tunani da almalura da suriya mutum ya kallo ga halittu na ƙasa wanda a bisa ƙasa shi tunani akan akan su game da wanda ya halicce su walau da wuya da halittu na sama irin su rana da wata da kuma tunan ta sama da fadi da laifin da zalika ya alaka da ya don ya yi hujja suwa wajen tabbatar da akwai mahalicinta wa ita ba su wani tsari kuma ya hujja da halittun sama da na ƙasa zuwa ga tabbatar da cikin tashin kiyama da tsari wasu duka da tsara da kuma gaskiyar manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. To bismillahir rahmanir rahim ka farko بسم الله الرحمن الرحيم والكافرون فاتيهم Allah ba alam bi muradihi bi da Allah shi an masani da abin da ya gani yanzu idan baka iya karatun Qur'ani ba za mu wani mallami ya koya maka ta ta kai zaune ka babu wanda yi ka karatun Qur'ani a nan duniya ko lahira yake da yi ka karatun Qur'ani. Ƙur'ani na karatun Ƙur'ani, ita shi ka yi niyya kuma gaskiya Ƙur'ani ya yi. Ni yana son Ƙur'ani. Wato, wanda ya iya karatu ne shekara ɗaya da an biya wanda bai iya ba samu inda bai ya sauki cikin ya karanta ko a bai da kan karatun Qur'ani ni ina son alqur'ani Allah ya gafarta to kana kun kai da kuna so ne da Ramadan kuna son Qur'ani to kana kun kai shekaran jiya kusan satin da aka ɗauki a na karanta muku jama'a sauka sittin ya kai ga azumi sauka ya kai na sai ya sauke kyau sittin Kuka kuka shi magabatan mu ana ta magana sai dai ɗan girman ka in ya so ya ji wala abin da ko in ya sa shiga saka zai ce musu yan bidiya Allah ya kare mu Allah ya taimake mu Allah ya shirya mu da ya shirya Allah ya shirya mu da ya shirya Allah ka shirya fiyan mu da ka shirya fiyan wal qur'an majid yana rantsuwa da qur'ani mai mai daraja ay al karim ala allah wanda Allah karanci ga Allah al kasir khair mai yawa alheri wa kullu man talaba maqsuda duk wanda ya nemi wani abu na shirya manawa ta shirya wanda da mutu shi qur'ani in ka ɗauko shi da zai shirya duk abin da ka tabbata shi qur'ani na amma an ce sai kai niyya sai ka niyya shirya in baka niyya shirya ba to inda ka fito za ka ga wani tawuri ka samu ma kayayyaki da nan bid'a amma in shirya kuka ga da duk za ka ga yadda za su ja ka zuwa shirya Allah ya taimake ka Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne wa ma amina wa ma abinna amana kufaru makka kairan makka ba su yi imani ba ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaji an ja a wannan garin ba ba a a mamaki masu kai wajibu sai ma yi mamaki an ja a wannan garin mina don mai wa'azi ya zo musu cikin su ai rasulun mina an musu manzo daga cikin kawalan ya kawo wanda nari yana ba su cewa akwai wuta ba da ba bayan tashi bayan tashin kiyama kala kafirun ne ayyare suka ce hada in zaru shehun azibu wannan wa'azi kan shehun azibu wani abu na wanda yake da ban mamaki ai za eh, abin nan ai za mutuna za mutuna wa kunna turaba ya alika rajawun bari قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ da Qur'ani wani abu na bin mamaki kwarai yanzu wanga irin wa'azi ai za mu ci nan idan mun ka mutu na tura ba mun ka zama doka yanzu idan mun ka mutu mun ka zama doka narjeu muna dawowa duniya aka ce eh za ku dawo suka ce zalika rajulun bayyin wannan dawowa ta wata mata yi ba. ai in ga yake gobe ta isa matuƙa ga nisan ta gaskiya bai yi ba. ko mutu bai yi wa shi da aure ko bakin gaske su yi wannan ita ce babban matsala da amali kan wani ta kawo kanta a garin makka shi ya kun ka ga a asurorin makka su suna magana a kan wannan don su mutanen makka babban matsala sai an mutu ba a tashi kada a dimna ma ta kusura Allah ya ce an ga abin da ka fatar rai ta kuma nuna wannan da cikin jikin kusan kowane daga cikin yana azumi to askin nawa kasa a cikin kasa aka gaba da suwa yana yanke a kaiwa sannan tun da haihuwa sai an yanke da cibiya an saba cikin kasa to da ire-iren wannan duk abin da kasa ta cikin jiki ne ce misali ranar kiyama duk gashi ne na farko da an kawara a a zuwa na ƙarshe za a dora mai ne ga kai inda duniya na yanzu a ɗan lahira guda yanzu duniya yanzu kamar ya zo duniya ka ku shakka kila dariya tana kashe shi ta mutane don za ka ko ina jiki ne gashi kila akai wa dai da nan tana wuce ta kafaru a sotu duk yi wanda ya yanke tsara tana kuma alaka bai ta kuma haka kowa ya fara ranar lahira kowa haka yake da ranar lahira saboda haka da gaskiya zai zo duniya mai kila dariya tana kashe shi haka kowa haka zai tashi Allah ya ce to kada nuna ma ta musu rafi hakika kamar ga abin da kasa sun ci mai don da kama daga cikin bayan da na ke samu a wurin mu akwai lita ya zini mai kiyaye duk abin da kasa ta ci mai jikin komi na na na jikin da fatin jikin da da shaka cirewa da wata kan shari'a da wata kashe kusa da baji da karan gashin jikinka Allah ya ce su wurin akwai littafin rubuce wanda an ka rubuta waɗannan abubuwa huwa alkitabu almu'allafu ala umke shi ne littafin nan da aka rataya ga wurin, awon lauyin mahmud ko kuma littafin lauyin mahmud shi ne jami'in ashiya ilmukaddara cikin abubuwan da aka kaddara cikin lauyin mahmud ba da kaddara da rai بل كذبوا بل كذبوا بالحق لما جاءهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. كذبوا القرآن sun kare ta da alƙur'ani shi ne kada buɗe haƙi wato sun kare ta da gaskiya a haƙwanin alƙur'ani kama ja a gun lokacin da qur'ani ya zo sun ce ƙarya ne wa shi bi sha'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wal qur'an su game da sha'anin annabi da sha'anin qur'ani fi wani waliyyi suna cikin al'amari da shi kawai yau a faɗi wani abu sai su ga a gaskiya gobe a faɗi wani abu sai su ga a gaskiya yau annabi yayi wani abu sai su ga a gaskiya na shi a gobe yayi wani abu su ga a ba gaskiya ba ne bawon fi amalin waliyyi su suna cikin al'amari mai kwarai ai mutaribu mai rikitarwa kalu marata kayo wani lokaci sai sun kace da sirri na saboda idan su ga abin ya yi daidai da su gobe su ga abin ya saba ma kuwa saboda haka wani lokaci sai ce kayo mai sirri na kusan cin riba abin kwarai na mutum ne in ana so a bata mutum mutumin da an gani na kwarai sai a ce sirri ne saboda haka duk mutumin da ta zuwa wajen bokaye ko ga ko ga su fir'auna mutum ko ga su fir'auna mu ku daina zuwa wurin bokaye ku daina zuwa wajen malaman sihiri ba abin kwarai ba ne wani lokaci in suka tara fata sun su mai sihiri wato tahir shi annabi mai sihiri ko ba abin na wasihiro su ce qur'ani ne sihiri wa maratan sha'ir wani lokaci su ce annabi mawaki na shirin qur'ani waka wa maratan kayan wani lokaci ta ce annabi boka ne qur'ani wa kahana ta ci go bokanci duka sauraka wurin da za su tsaya saboda ba su da ilimi ba su da imanin da za su tsaya wani guda don kullum sassaɓa wa abin kai, yau ya yi wani abu da suka gani a wafa abin da suka yarda da shi na wata rana kuma shi wani abin da suka gani abin da daidai na shi yasa sun kusa ba ga irin sun kada su أفلم ينظروا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وزيناها وما لها من فروج

wato su masu hada da gaskiya Allah ya ce awon nan yanzu a ran musu kallo da ne da idanun su ba sai kallo da idanun su mana mu wata gini ne da kule su kallo da idanun su yi lura da hankulan su da kule ke da an karu a ba lokacin da sun kai musu tashi kiyama su ribi halittun Allah sannan su yi tunanin halittun Allah da hankulan su Wata da hankalin su yi kallo ila sama a zuwa da sama kayan na tamfafon ga sanin sama kai ko ba mai na haya an ga yin kaji na ta bila kun babu ke ce ba zayyana mun da kawata ta bai kawaki da sauraro Kama na hamin kurujin ba ta da sabuwa ko guda bayan su yi wa ha ba ta da sabuwa ko guda wanda take aibata so su dibi sama su gani wanda ya kama nan da irin wannan tsari an yi wasu yace yana tsara wanda ya mutu an mutumin ga da ɗan ƙarami yace yana ta sai an yi ko bai iyawa ribi sai ya halitta sama an ya wanda ya sama ko kuma hankali sai ya san duk wanda ke yin sama yana iya tattara mutum guda da shi wannan wani arda su kalli ƙasa. in sun gama kallon sama su dibi ƙasa ita na al'arda ya ce ma dufa alama zai ila sama in sun dibi sama ba su dibi kasa kai ba bane na yadda muka amadar na ha yadda muka shirya kasa har na ha muka shirya kasa wadda an na ha salihatan lil hayati mun ku sanya ta ta dace da rayuwa kun ga sabanin wuta da an kai shi da dace da rayuwa ba ko shi ko shi ciki za a kada ta kuma duk da babbaki shi ciki za a kada shi kuma duk da babbake shi kun ga sabanin kasa so su nemi kasa da kyau su ga irin falin ta yadda muka shi wa alqaina biha rawatiya mun ka ji wa manyan duwatsu cikin da za su kange ta ai jibala wato duwatsu tusbitu hawa da take tabbatar da kasa ta hana mata musa wa ambatana biha mun kulli sauki mun ka tsiro cikin kasan nan ko wani nau'in da wanda an mai kyau wato barijin uh, uh, abin nan bi uh, wato yuhayyaji bi abin nan yubhaji bi yubhaji bi ana sha'awa da shiya dokin ne saboda jawo su duwatsu an sa su don su kan kasa sai su ana maka samu ci to in ba sabo yayi yawa ba in dai akwai duwatsu ga kasa to za ka ga ba za a yi da kasa sai dai in sabo ya yawa abin da ya sa kuka ce kasa iran ana yawan gida kasa an ce ga ga bincike duk duniya babu kasar da aka samu Allah kamar ta a duniya da kasashen da abin saman kasa an ce iran ta yi kowace kasa samu Allah don su ce ka addini da bacin manzannin Allah da ba su ce ka addini da bacin waɗanda babu kasar da ka addini da bacin manzannin Allah da sabon manzannin Allah da kuma bayan Allah na ƙwari babu kasar da ka addini da kasar sun bayan da bacin su. Shi za ku ga duk duwatsun da a cikinsa sai ka ji an yi girgiza ƙasa ka ji an ce duk duniya ba a taɓa girgiza ƙasa mai nauyi irin wanda an kai gari ka za ba a yi to ba wani abu na ba sabon Allah na yayi yawa in zagi musu su ba ta shi yasa Allah bai kwana biyu sai ya buɗe ƙasa sai ya shi. abin da yasa don suna abin da suna hana ma kasashen turai watsa sirri na da kullum mu abu wanda bai da ubangiji duk wasu ƙasashe da ka bashi a safon manzo Allah da kuma manzo na Allah Allah ka yi masa safon manzo Allah magani Allah ka yi ma musulunci magani Allah ka gafarta masa tafsiratan da biki fa an na ga duka tafsiratun nuna mun yi wannan don ya zama basira gare mu ba kira kuma ya zama a ji ai tafsirar tunatarwa da kulle abdin munibin da duk wani bawa ma mai da al'amari ga Allah rajja mai yawan dawowa ila da a na zuwa ga ba. wa na min sama wa nazzalna min as kana أرسلنا به جنات وحب العصيد والنخل باسقات لا طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به جنة a نخرج الله يجي كما ونزلنا من السماء ماء مكسوكة الواد كما مباركة من البركة تشيب البركة من البركة وهي أخرى sama, wato in dai ba tunan yawa ya da azaba ba akwai daɗi ciki ne yanzu abin na ruwan da an kai shekaran jiya sun zama a Mubarakar babu iska babu wata su ko wace iri da ya tawo wanda duk ga ya ce Allah ya kaddare shi na bai cutu don haka da gyara mazurara ce ba ruwa sun ka toba ta ruwan shi sun kai kwanci sai sun ka samu rani sai sun ka shiga sun ka yi ba don ruwa sun ka kwanta ko hanya suka fita ko cikin ƙasa ko bisa ƙasa to amma in ba haka nan ba ai wannan ruwa ma an mubaraka ne Allah shi yawai ta mana irin zaka da kowa dai aka yi babu iska babu rigima babu komi fasuwa da ka ai kuma koma su ne ba ana bai turuwa ba ku ga rikinin eh, cikin yin da sun zabo ta ba a yi ka balle musu babu wata kanna da ta'awa kai wannan irin ruwa ma an mubaraka kuma Allah ka yawaita mana wannan ma an mubaraka kuma ka ba mu abin da shi ka mubaraka wa nazzalna min as-sama'i ma'an mun saukar da ruwa daga saman mubaraka da albarka cikin barka wa an fambatana a bihi jannati kuma ka tsirar da shukar gonaki da ita a haɓar zarai da kuma abin da ta baya ta haƙi alhasidi wanda aka girbe almahasu wanda aka girbe wannan kala da biyu ba ta katin masu kawo a yi tsiwalin tsarin makaddara ba ta katin la'adar tana da abin da tiya na jibi wani bisa wani ko mutarakibun faru ko tana da biya masu yawa wani ya bisa ga wani Allah shiga farta ma jero kaji jero ka gani zangan ne kwara guda aka tawa amma shi zangan ne sai kai kwara ba kan nahiya ka tawa wanda bisa wata Allah ya gafarta ma jero ba kuma manoman jero aka yi Allah ya gafarta musu ga abinci duka da kun ka ji Allah ya ba mu ya ce rizkan da ba an abinci na gaba ne ya kula da wa aha yana da ribar da abinci na aka ba su aka ne da ɗaya akwai abinci wanda bai bauta ma Allah ba ya yi dai ɗaya akwai abinci a to ga abinci ka ci ka abin nan ka ci ka koshi ka sha ruwa ba sai ka yi alwala dai ka ce Allahu akbar ba to Allah ya gafarta mu wa aha yana da ribar da muka rayar da gari wanda ya bushe da ruwa yadda wai biki almuzakkarwar ma'ana maita wato ko namiji ko mace duk suna zama daidai a cikin irin wannan kansu yace abin nan kazalika kamar haka ai su da ya yi. ta irin wannan rayuwa da Allah ya yi rayar da mutane ya yi ruwa kuma ya rayar da kasa da ruwan sama ya raya kasa shi kuma sai ya zo da cikinsa وذلك الخروج هكذا أتى زوار القبور القبور وذلك الخروج من القبور هكذا أتى زوار القبور saboda haka wani ruwa na za a yi lahira ya an kai shi shi ke nan kowa zai yi kowa zai yi ta haifu to wanda ya yi na haifu wato shi yadda ana yin ruwa kuma mutane sai koma ba ruwa na ba kowa da ruwan da aka yi ba kai ba ke hoto ya kuke musu in yanzu ana ruwa shirka sai lokaci ba kawai ana ruwa mutane sai to da istiqama da takadi wannan tambaya ta neman tabbatarwa wal ma'ana annahu nazar su sun yi tunani wa alim kuma sun gane ba su kira abinda aka ambata sai dai sun karyata kan da bakar nahu كذب قبلهم كذب قبلهم وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإكرام وأصحاب الأيكة وقوم تبدأ كلهم كذب الرسل فحق وعيد kuma sun karyata to karyata da sun kai ba sun sun kamara wanda ba kan zama kan musulunci amma su karyata annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane annabi mu sun karyata annabi da abin nan kada ba kawai da wani kawo mu ne wato abin nan ta ne su a ce da shi tabbata da ma'ana alƙawar saboda ma'ana ƙawon ya ce abin nan bai ce ka zaba ƙawon ne ba wata barasi mutanen a arasu wata rijiya kuma sun kare ta manzo iya fi'irun kanu na alaiha wata rijiya ce nan suke zaune wurin da bi mawashi da dabbobin su ya buluna al'asanama suna kiyon dabbobi suna bauta wa goma wanda biyoyin kila hanzala su da safuwa annabi su an ce annabi hanzala wakila wasu malamai sun ce shu'aibu annabi shu'aibu aw nabiyyun ursila da salihin ko kuma wani wani annabi ne wanda ba a faɗi suna ne ba aka ku bayan wucewa annabi salihu le baqiyatin min samudin da sauran samudawan da sun tare wa samud su ma samudawan kuma misalin mutanen annabi salihu su ma sun tare da annabi salihu dukkan su ba su sha da zai ba wa adu adawa su ma kauma mutane annabi su ma sun da shi wa fir'auna fir'aunu shi ma ya karyata manzo ne da rasulul karim wa ya kawo na lutu yan uwa annabi lutu shi ma sun karyata manzo ba sabu da aika mutanen aika al'aika wato gaida inda itace suka taru sun ka gane kwarai haka to mutanen annabi shu'aibu ke da kawo shu'aibu su ma sun karyata annabi su wa kawo tubbai mutanen tubbai wato shi tubbai kuwa malikun wato wani sarki na kana bil yamani yana yama salama ya musulunta wanda aka mu ila islam ya yi kiran mutane zuwa ga musulunta kan da suka kare ta shi tun shekaru masu yawa ana aiko manzon kullum mina maza kuri mutanen da kun ga an ambata sun kare ta manzannin su kullum dukkan su ta gaba rasula kowannen su ya kare ta manzanni gaba ɗaya ko ƙurishi kamar wani ƙurishi ya sun kare ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to babban abin da aka yi musu a aka wani kowanne su ya san shi azaba saboda haka kare ta manzanni ba wani abu na wanda zai ba mutum wani alheri ba in aka ce manzanni sun faɗi magana kuma ta tabbata su sun ga wani to wajibi a yadda da ita ba haka wani ne ai wajaba nuzulul azabi alal jami ya zama wajibi a saukar da azaba ga dukkan mutum za ka wala ya zikta da ruka amma Allah kada ke jin da hukunci min ko da quraishin bisa na kafin da quraisha sun kai da kai kwantar da hankali Allah zai maka kai haka ayi na da kan da nawo shi da mun kai halitta suna wani wani an mutu ba mu ke tashe su shi halan da mun kai halitta suna mun gaji haka yi na shi mun gaji, mun wahala ne da kalbi da awwal ga halitta wasu mun kai ai zamna ayabi ba mu gaji da shi ba don haka bala na aya bai ya adalci yanzu in ka so mu ta shi bayan ya mutu wannan ba mu wahala tun da farko ma ku mu wahala ba ne shi wanda ya yi abu da al'ada wanda ya yi abu bai gani da kowa ba to ya wahala ko ai wanda ya to yanzu in yana son ya tada abin nan bai wahala shi ne adda wahala amma maimaita shi bayan ka san da kai shi ba abu nan mai wahala shi al'ada wani shi Allah da farawa da maimaitawa shi kan dole ya dauke shi wani wani milan sai a su suna cikin shakka na tafin da dini daga sabuwa a da kyawawar ba su sai sai ana tashi wala kada kalakala da isa wala kada kalakala da insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولقد خلقنا الإنسان قم لما علمتم ونعلم نعلم حالا بتكليل نعلم ونعلم نعلم مو من سماك وصوتك inda ran ji suka wasu wasu ma masu tafiya wato wasu su a yi su masu tafiya bihi bilbari wato albabu ga'ida au albabu al-muta'addiya wa damiru lil insani fi biki damiru da ke cikin wato na mutum ma zuwa so su ci abinda na tsanan su na mutum da ke yi wa Allah ya ce mu ai wannan wani alamu mun san wata wata ta nafsi iya wata wasan dare ne ta kai mai jin masai an wata wata ta nafsi iya ko wata wasan dare ne ya kai yi gare shi jin masai wa yi mutum an ta kuna ma masu wasu su an ta kuna ma masu da ai da wani wani alamun al'amara mun san al'amari allazi tuhaddisu nafsuhu su tuhaddisu nafsuhu man ta al'amarin dare ne ya faɗa mai tana ce mai ga kana shi ya tsaye ga bin mana wato rai ne ta idan shi wani ana alawa ne ilimin mu mun zama kusa gare da ilimin mu duk inda mutum yi. duk wanda a kusa gare Allah ya yi shi zama kusa gare shi ta ne mulkiyar Allah da ilimi shi. ba da jiha a bace a ci shi ya zaho ko mutumin gashi ya kai wato ba da jiha a bace da ilimi na da shi Allah rahama na Allah da shi Wana na na karabu da yake da haɓar wani domin zama kusa gare shi da ilimin sun daga kijiyar waya ne wanda aka ce ma haɓar da shi al'adaba ta zai bayani fi manzil wani al'adaba zai bayani da warware ko a hadu da kai ne, wato ya ce wani ɗaya na daga cikin jihohi guda biyu da sai kafa sai al'ulki gehen waya dama da ƙauri ko abin nan ya riga ni da amina ba suna zuwa na daga cikin kai da kalbi zuwa zuciya Za ku ji ai aka bi wannan jinjin ma ta sai ku mai sunce to jinjiyar da ya rayuwa gare ta mun yi shi zama kusa gare ta amma da wani Kuma ga wannan abin da za ka yi imani da shi amma ba abin da wanda kaka iya ganewa sai dai ka yi imani to Allah ka kara mana imani da kai ka kara mana imani da sifofinka shirya sadakar musalakiya lokacin da masu rabuwa suke haduwa ya kudu da yusuf a musalakiya a lokacin da suke haduwa suke tabbatuwa su masu haduwa ayin almalaka ne muwakkalani mala'ika biyu wanda aka wake ta don misalin ga mutum an wake ta su domin mara amalu da mutum ke aikatawa mala'ikun guda biyu daya an da bi da wajen dama yake wa an shimal ibn husayn kuma wajen hauni yake da yake shi daya wajen dama ba daya wajen hauni ba shi wanda a wajen dama shi ya amiru ga wanda a wajen hauni ga kowanne su kalilin wani yake ai ka'ida da shi da wa wa kawai mutada kawai kawai wato ta'ayyukan amalin ne wa an shimali ma ya lafi da min kaulin mutum ba zai yi lafazi da wata magana ba idan mutum ya zanna babu wata kalma da zai faɗi da baki dai min kaulin na magana illa da zai kira shi mu faci mala'ika nan guda biyu kowanne su mai bakona da shi a cikin kuma mai halarta hadir wa kullum minhu ma bi ma'ana al-musanna kowanne daga cikin mala'ikun ga ma'ana ma'anar mala'ika din da shi don wani a cikin kowane rakibun an ga rakibun guda a cikin guda ko. kowane ya kusa wani kowane guda wasu kowane rakibun na kuma kowane Allah ya kai maka roƙo bi a su mai da musu na wanda fati ka sana to sai ya mana Allah ya gafarta mana duka Allah ya su mai da musu na ba mu da duniya ga lafiya cikin daban-daban suke faruwa cikin duniya ga Allah kai muna maganin Allah kai muna maganin ka taimaki tarayyar Najeriya ka taimaki Arewa ka taimaki wannan jiha samu ka taimaki karamar hukumar kan samu da kauyukan da Allah ka zauna da mu Allah ka zauna da mu Allah ka zauna da mu lafiya abin da ka karabo yau komai ka karabawa Allah mun roƙe ka duk abin da aka kawo na rabo yau Allah mun roƙe ka Allah a bamu rabon da ta rabuwa yau amma masifa da ke saukowa yau a kare ma a kare sauran jama'a musulmi ba amma duk kayan da aka rabu Allah muna roƙon ka ba mu wani da kai na kowa yawa saura da ka araba mu sauran mutane don dare da sunayen ka ka ba mu cikin aljanna kuma ka ba mu iko kuma nan ya yi shinkafa ne za a yi da za a yi da ya yi za a yi da buhu biyu buhu guda shinkafa koya ta buhu biyu buhu guda buhu amma su buhu ya buhu

ta rani rabin buhu aka ba su rabin buhu aka ba su mana aka ba su ta rani irin wanda aka yi wasu wurare ba irin nan wanda wasu wurare sun yi sarki da ya kasu ya ka fi da ya ne ruwa Allah sun da shi ne fi ruwa ba zama ya yi kuma da suka wanda ya shiga ya yi shekari abin da ya kyau gare shi da malamai wato in ya shiga ya shekari kwana na ƙarshe da aka ce an ga wata sai shi kokari ya da da za a yi Allah ya ce ba shi matasan mai kara musu ya ce ta. ya da abu cikin wannan wa'annan da aka hawa ko gani ba shi ma ko gani shi sai ya kawo raka abu na mai fatiha a cikin wata ya yi zaune ya ajiya ya tashi ya kawo wata abu na mai fatiha a cikin wata ya kawo raka abu na mai ba ku fatiha haka ne ya kuma su bayanan da gajiya a wasu wasu ke fatiha da kuma shekara ko ka ji wani bayani za ka ji wani bayani amma wani da ke kyau Allah shi mashi mu mai wa annabi musallatu sallallahu alaihi wasallam da ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa اللهم صل على محمد وعلى